Domin ci gaba da kallon wannan bidiyo na wannan shahararren ɗan fashi idan baka taɓa dangwala mana alamar subscribing ba, dangwala mana alamar subscribing ɗin kamar haka sannan ka danna kadarwa domin haka ne zai ringa baka damar samun labaranmu da bidiyonmu a koyaushe da zarar mun ɗora. Ga bidiyon ka ci gaba da kallo. Me sunanka? Shehu Aliyu. amma can daji da suka yi sani na da gurgu kana da ilimin boko a ba ilimin boko ilimin arabiya fa hizo guda ne gara me ya addinin ka musulunci me ya sunan babanka aliyu kana da aure akwai aure Matan ka nawa mata na biyu me ya sunayensu akwai kulu akwai akwai fati karama kai dan wani gari ne ni dan malbaza ne malbasa a wace ƙasa nijar Suna na dsp hassan gimbasule da kwai abin da muke kira kwashinari word wato alamun gargadi kana so in maka da hausa ko in maka da turanci amin da hausa da zangane ni dan sanda mai suna dsp hassan gimbasule sector commander fib special tactical squad mina sector first headquarters abuja wanda ke tare da ni nan dsp Hussaini gimba sule sector commander fib sts kaduna sector first headquarters abuja under the command and supervision of dcp kolo yusuf ni dan sanda mai suna dsp hassan gimba sule na yi niyyar gabatar da karanka a gaban kotu shin kana da bayani da za ka iya yi akwai bayani kan fashi da makami garkuwa da mutane don an san fansa wato kidnapping da alaka da miyagun bindigogi da alburusai wato halsashi da muka kama ka da su masu kirar ak-47 da kuma ak-49 akwai bayani? akwai bayani ba tare da mu 'yan sanda muna tozarta maka ba ne ko bisa ga alkawari kai shehu aliyu da aka fi sani da sunan daji ka challa gurgudun ka gaya mana gaskiya amma duk abin da ka ce yadda muka dauka a rubuce haka nike video recording naka shi kuma zai kasance shaida a kanka gobe in muka gurfanar da kai a gaban kotu kai da za ka yi bayani ba shi ka tozar shi ba to kai bayani lalle ni an kama ni a garin gada da bindigogi guda biyu da shi tara da sittin amination nawa ɗari tara ga sanar suka kama da su abinda nika so naira dubu dubu ni shigo nan dubu ɗaya da naira ɗari ɗari nika saida su sannan wannan ɗari shida da hamsin nika sayo ta ni shigo nan ɗari bakwai nika saida ta wannan ɗari tara duna nika sayo ta ni shigo nan abin nika saida ta miliyan guda hakan nika saida sannan akwai can masu gidana wannan wanda yanzu nika zuwa an so wajen su suna da wata mota ta jeep wata baka haka ai wani wuri da za a aje su a baza su kamar waɗannan bindigogi ana iya jera kwara saba'in ko sittin haka sai a jera su mutum bai gane sai a wannan shi ko wurin sa su kamar dubu shida dubu bakwai su ma duk inda za su sa wata mota ce baka mutum bai gane akwai dari akwai hashimu akwai muhammad su ina ne su ɗan nijar ne sannan wanda koya min shi sana'ar muhammadu ne amma mota buge shi ya mutu shekara nawa kana sana'a ne shekara uku na sana'a amma akalla bindigogin da na saida na saida ɗari uku da hamsin bindigogi da waɗannan ko bantan su ma akalla na saida dubu dubu dubu goma su duku a ma don ana sayar su da yawa an akwai waɗanda za a kai ma da yawa akwai da halilu akwai turji sannan muna da akwai wani direba wanda ni gani shi ko wata mota wata gob fara haka ita mota sai in ya taho sai ya sawa kaki amma da ta bani ce ta wanga kaki ya ce shi soja ne amma ka tabbatar soja ne to ni bai karatu da zanga ne don ban gane abin da zan gane na karanta wanda zai ciya ya min turanci ko ne abubuwan gane amma ya sa kaki ya sa komi amma kuma mu yawanci barayi muna sa kaki amma ni abin da ni ɗau hannu kuma ya sa kaki muka biyo ka ba a tare shi sai dai a sara mushi to kaga mutum bai a gane ta haka shi sojan muka taho yana ɗaukowa kaga mun ka shigo can ba ka can lalilu turji sannan mutu nan ana kama dogo gide ana kama shi kawaje sannan ana kama su su ɗan gasuku su su ɗan gaske dan gaske na sai dan mai yake guda goma ɗan muhammed na sai dan mai guda goma sayyadi na sai dan mai guda goma basulube na sai dan mai guda goma sannan akwai su da an kai magana su su yake guda goma wanda za a ɗauka dokin sagina zuwa bunza da soja zan sa sai motar soja ta lalace shi wanda wata a soja sai an ka kira wani sai an ka sa sai ya kai su guda goma an ka kai su amma sana'an gada kake yi na bindiga da alsashi me ake yi da su an kawo su nan ƙasa da su an ka shigo su waɗannan ana fashi da su ana kore shanu da su ana ƙone garuruwa da su an kashe mutane su bayan kai akwai wasu masu halaka da masu sai da bindigogi da suke kawowa nan najeriya da sani eh, eh gaskiya waɗannan dubawa a su ba don ni dai ka zuwa can in eh, amsu amma duk wanda ka zuwa can gaskiya ba wanda ne waya ba wanda ni sani amma babu wanda kai kake ba suna ba mutane kuma akwai akwai wata mata wadda a tsafe na ba ta dubu shidda so uku ni ba ta dubu biyu kuma ta kai musu za mu tsaya daga nan muka sake samun wasu wata hujja za mu ci gaba da tambaya amma ina son tambaye ka ko matan nan da ke tsafe kace ko? Eh tsafe take. Ko ka san sunanta? Suye ba take. Suye ba take. ba take. To za mu dakata daga nan da kwai wani hujja za mu ci gaba da bidiyo recording naka. Allah sawaka. To To kamar yadda kuka kalla wannan shine shahararren dan fashin da aka kama wanda ya yi shura wajen kaiwa dukkan wasu ɓatagari bindigu da kuma harsashi inda kuka ji ya yi bayani cewa yana siyar da dukkan kowane abu a farashin da yake sai da shi babu shakka irin waɗannan batagarin mutane irinsa suna da yawa wannan dai dubinsa ce ta cika aka kama shi dama ba don allah yana tsarewa ba irin waɗannan batagarin mutane suna haifar da abubuwa waɗanda kai baka ce za su iya aikatawa ba ka kalli wannan mutumi yanzu dai ka gan shi kusan bafulatani bafulatani idan aka ce maka zai aikata irin wannan abin ba za ka ce zai aikata ba musamman ma yanda da manyan kaya a jikinsa ba wai ƙananan ma kaya ne a jikinsa ba babu shakka ya kamata gwamnati ta ƙara karatun ta nutsu akan irin waɗannan batagarin mutane da suke haifar da irin waɗannan abubuwa na safarar makamai wa waɗanda suke ɓatagari duk da su ma dai shi kansa ɓata ne dole ne dole yana cikinsu saboda in dai ba ɓatagari ba waye zai ringa irin waɗannan abubuwa babu shakka ya kamata idan an kama dukkan waɗanda suke aikata irin waɗannan bai kamata a tsaya wata wata ba wajen yanke musu hukunci kamata yi gabaki su a kai su inda gaba ɗaya a harbi su a kau da su domin haka ne zai kawo sulhu da kuma rage ɓata gari a cikin al'umma. amma kuma wani hanzari ba gudu ba dole ne akwai abubuwan da za mu iya cewa kusan gwamnati ita ce musabbabin haifar da irin waɗannan abubuwa duba da irin yanayin yadda rashin aikin yi ya yi wa mutane katutu za ka samu da yawa waɗanda suka yi digiri wasu ma an ce da su amma kuma ba su da aikin yi ko kaɗan wani ma masu digirin ba za ka iya irge iyakarsu ba kullum idan gwamnati ko kuma masu madafin iko za su yi wa samari magana idan suka zo neman abu gurinsu aikin abin da za su fara gaya masu shine su je su yi karatu su je su yi karatu sai ka samu mutum ya ji ya yi karatun amma kuma sai ka rasa ga baki ɗaya karatun bai masa wani alfanu ba saboda menene gashi ya yi karatu kuma kwalinsa ya yi kyau amma kuma an ƙi gwamnati ta lura da shi ta ɗauke shi aikin yi babu shakka rashin aikin yi yanzu yana haifarwa da samari wasu, guraben rashin tunani marasa kyau a zuciyarsu daga nan ne mutum idan ya yi karatu ya zo ya rasa aikin da zai sai ya game mai amfanin zamansa sai ya shiga dukkan wani aiki komai rashin kyansa domin ya ringa cimma muradansa da kuma biya wa kansa bukatu na irin abubuwan da yake da bukata. Kasancewar dai kuɗi su ne makasudin dukkan wasu ababen more rayuwa. Yau din baka da kuɗi baka da abin da zaka iya tabukawa domin komai ka taɓa kuɗi zaka sa ka siye shi. babu shakka ya kamata gwamnati ta ƙara gurbin ɗaukan waɗanda suke da karatu ko kuma mu ce suke da kwali na matakin karatu domin hakan zai tallafa zai taimaka wajen rage ɓata garin samari a cikin al'umma domin duk saurayin da aka ce yayi karatu babu aikin yi kullum tunaninsa shine ya bullo kansa abin da zai samu kuɗi a ko ina nema ko kuma kowane aiki nema. babu shakka wannan abu yana cewa mutane to a ƙwarya rashin aikin yi kusan yanzu idan zaka zagaya cikin najeriya state state ko kuma ce unguwa unguwa zaka samu waɗanda suka karatu suna da yawa kuma yanzu rashin aikin yin nan shine abin da yake damun su wasu idan ba su faɗa wannan harka ta garkuwa da mutane ba ko kuma fashi da makami za ka samu suna afkawa shaye-shaye ne shaye-shayen wanda daga nan kuma sai su afka cikin wannan abin da koma menene za su iya aikatawa allah dai ya kiyaye mu ya bamu juriya da kuma tunani mai kyau Allah kuma ya shiryar da dukkan waɗanda suke ɓata gari a cikinmu waɗanda kuma ba za su shiri ba Allah ga kanan ga su kai kasan su kuma kai ne kasan su mana da su Allah ya zaunar da kasar mu Najeriya lafiya da ma dai sauran dukkanin kasashen musulunci kasashen musuluncin da suke fama da faɗa na Yahudawa wanda suke zaluntar musulmai da kuma dai sauransu allah ubangiji ka tseratar da su kai masu maganin dukkan abin da yake damun su kar ku manta ku dangwala mana alamar subscribing idan ba ku taba dangwala ba domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da mu a koyaushe mun gode masu mu